<clears throat> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu a wannan littafi mai tarin albarka na ahkamul jana'iz wa bida'iha na abu abdurrahman nasiruddin ibn nuh al-arnaudi al-albani wanda muke gabatarwa a wannan majalisi na darul hadith nan babban layi unguwar galdimare garin biyu jihar borno mai karatuttuka hudu yau insha Allah ta'ala muna cikin karatu na biyar muna daren laraba daren laraba daren 22 ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da ɗaya ta zo daidai da daren sha biyu ga watan takwas Watar agusta miladiya shekara da 2020 cikin. karatunmu na hudu mun karasa babin farko babi mai taken maye jibbo alal mare muka shiga babi na biyu talqinul muhtadir laƙanawa ba da kalmar shahada ga wanda mutuwa ya halarto mishi mun shiga a nawa irin nawa muna shafi na ashirin insha Allah ta'ala za mu ƙarasa babi na biyu sai kai tsaye da ikon Allah mu shiga babi na uku a ah, mala yana ci gaba da kawo mana abin da ya zanto wajibi ga mara lafiya har ya gangaro da wayanda suke kansa su ba su kalmar shahada mun sharhan wannan bayanin sosai kuma za su umarce shi ya faɗi kalmar shahada a mala yake cewa wa amma ƙira'atu surati yasin ku. amma karanta suratu yasin a wajen gawa ko mamaci ko a wajen wanda yake cikin tsananin jinyar da yake gab da fadawa magagin mutuwa mala ya ce wa taujihihi nahwal qibla wa taujihuhu nahwal qibla da juyar da shi ya fuskanci alƙibla falam ya siha fihi hadisin hadisi bai inganta akan haka ba bal bari ma ba haka ba kariha sa'idu ibn musayyab sa'idu dan musayyab Allah ya kara masa yarda ya ki tawjihihi ilaiha fuskantar da shi zuwa ga alƙibla wa ya yace alaysa almaitu imra'an musliman shin mamacin ba mutum ne musulmi ba kun ji bayani duk da malam zai kawo asarin a gaba wato akwai wayanda idan mutum ba shi da lafiya yana cikin magagin mutuwa sai su karanta suratu yasin kusa da shi su bude ƙur'ani ko a ka a karanta suratu yasin ko ya mutu kafin a kimtsa shi a je a binne shi sai a zauna a karanta suratu yasin a sauke ko a sauke alkur'ani to sai ce wa amma ƙira'atu suratu yasin amma karanta suratu yasin inda ku kusa da mara lafiyan ko mamacin da sunan wai hakan yana da tasiri wa tawjihi nahwa alqibla da juyar da shi ya kalli alqibla wai ya cika yana fuskantar alƙibla falam ya shi hafihi hadis hadisi bai inganta a kai ba dan da ya inganta to da annabi gadonsa ma zai kalli alƙibla tunda jinya ya rasu sai ce bari ya kwanta ya fuskanci alƙibla saboda haka don mutum magagi ya zo masa normally yadda yake kwanci sai a bar sa nahiyar da yake kwanci ya dace da alƙibla masha Allah ya dace da kudu ko arewa ko gabas ko yamma masha Allah ba za a ce wai sai an juyar da shi ya kalli alƙibla yayin da yake magagi ko in ya mutu a ajiye gawon ya fuskanci alƙibla fuskantar da shi alƙibla sai an zo binne shi ko ajiye shi a sallace shi kun fahimci wannan masha Allah mala ya ce falam ya hafi hadis babu hadisin da ya inganta shi yasa balkari hasa'id ibn musayyab tawjihahu ilaiha sa'idu dan musayyib ma ya kiya mayar da martani da aka juyar da shi ya kalli alkibla a magagin mutuwa da ya farfado martani ya mayar wa qala ce alaysa almaytu imra'an musliman shin mamaci ba mutum ne musulmi ba in dai kai musulmi ne ko ta ina ka mutu kai dan aljanna ne in kai dan wuta ko don ka mutu kana kallon alkibla ba abinda zai tsina na maka abinda ya tabbata kawai wala ta mutunna illa wa antum muslimu kar ku yarda ku mutu face kuna masu miƙa wuya ga Allah kuna musulmi kun fahimci wannan to ai a suratu yasin din ma akwai ayar da ya mayar da martani ba a karanta shi ga gawa li yunzira man kana hayyan ne wa yahkal qawlu ala al-kafir didda hayyan hayatul qalbi dan a gargadi rayayyu da shi rayayyu masu rayayyen zukata saboda haka ba a karanta suratu yasin kan gawa ba a sauke ƙur'ani kan gawa sai ya mutu addu'a ake mishi don da ana saukan ƙur'ani wa gawa to da za a ce da annabi rasu an sauke masa ƙur'ani kafa miliyan kaza tun da aran kaf suna raye da ya rasu kun fahimta in ba wayan da aka kashe eh, a lokacin da wasu kafirai suka yi yaudara suka haddace kashe wasu makaranta ba ga asarin abu sa'idin al-khudri da yaƙi a juyar da gawarsa ya kalli alƙibla ko shi karan kansa wa an zura abdurrahman daga zura dan abdurrahman an lalle shi zur'a shahida sa'id ibn al-musayyab fi ya halarci sa'idu dan musayyab a rashin lafiyarsa ya je gaida sa'idu dan musayyab ba shi da lafiya wa indahu abu salama zur'a sai je samu a wurinsa akwai abu salama dan abdurrahman shi kenan abu sa'id ya fara yin wani abin da sun ɗoka zai mutu sa'id ibn musayyib yadda numfashinsa yake sassar kafewa yake yayyankewa yadda yake huci yadda yake eh, abin shure-shure sai suka ɗoka zai mutu fahushiya ala sa'id sai sa'id ya suma dama da yawa wani kafi ya mutu zai suma sai mutuwar ya bi baya sai sa'idu ya suma sun ɗauka suman da zai wuce lahira take fa'amara abu salama abu salama bin abdurrahman sai ya ba da umurni ga wayanda suke ɗakin an yi hawwala firashahu an yi hawwala firashahu a juyar da shimfiɗinsa gadon da mara lafiya yake a juyar da shi ilal ka'aba ya fuskanci ka'aba alƙibla kenan ko an yi haka ne domin ya samu sauƙin furta kalmar shahada ya mutu yana kalla alƙibla ko ko sun ɗauka ya mutu bari gawo ya fuskanci alƙibla tun kafin abin can fa a faɗa sai sa'idu ɗan musayyab ya farfaɗo fa a faɗa sai ya farfaɗo daga sumar ya mutu ba da ya dawo hayyacinsa sai ya ga an juyar da gadansa ba yadda take ba sai ya ce hawaltun firashi yanzu kun juyar da gadona kun juyar da shimfiɗata ta faƙalu suka ce na'am ƙwarai kuwa fa nazara ila abi salama sai ya kalli abu salama faƙalu sai ya ce a urahu bi ilmika ina ganin anya da saninka aka yi don kai babban salaf ne da saninka aka yi aka juya faƙalu sai ce ana amartu ni na umarce su sai sa'id ya ce a ka kwafsa fa amara sa'id sai sa'id ya bada umarni an yi ada firashuhu a dawo da gadon sa yadda yake akhrajahu ibn abi shayba fil musannaf bi sanadin sahihin an zur'a ibn abi shayba ya ka cikin musannaf kenan anan malam yana nuna mana kuskure ce bid'a ce idan mutum ya zo yana cikin magagi mutuwa ko yana cikin jinya a juyar da gadansa ya kalli alƙibla sai dai za a juya ya fuskanci alƙibla don ya riga samun sauƙin sallah amma a'a don zai mutu ya mutu a ɗauka a fuskantar da shi alƙibla gadon ko kuma ya mutu a juyar da gadon ya kalli alƙibla wannan bidi'a ce amma don gadon ta wurin take to wannan ba bidi'a ba amma a juyar musamman bidi'a ce domin sa'idu dan musayyab a yi masa haka sai ya mai da martani wannan yana nuna mana lalle lalle salafus salih sun kware da fada da bid'a ko a halin lafiya ko a halin rashin lafiya ko a magagin mutuwa ko a sai sun izalatul bid'a wa iqamatus sunnah sai sun kawar da bid'a sun tabbatar da sunnah kage yanzu yana cikin magagi amma sai da ya kawar da bid'a yadda aka juyar da gadan an bid'a sai dawo da ita hayyacinta ka ya kawar da bidiya ya tsayar da sunna wanda magabata kwarai suna gudun bidiya don manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kalma mai zafi akan bidiya wa iyyakum wa muhdathatul umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar eh, dukkanin bid'a bata ce kuma dukkanin bata tana cikin wuta shi ya sa na yi muku ishara karatunmu na jiya na abin da umdatul hakam na 111 wannan akwai muhammad ibn musanna muhammad ibn musanna yadda ya zo a cikin siyaru alamin nubala shi da ɗaya cikin malaman hadisi suna ɗaukan hadisi a wajen wani malami amma malamin makaho ne suna ɗaukan hadisi wajen malami Ko shi kenan a birnin bagdad sai aƙidar masu yada cewa ƙur'ani halittar allah ne ba maganar allah ba ya fito to ka ce ƙur'ani halittar allah ce bidi'a ce ka ce ƙur'ani maganar Allah ce shine sunna shine suke karatu a gaban malamin sai malamin nasu ɗin, ya ce wallahi tallahi ya rantse ƙur'ani halittar Allah ne in ba halittar Allah bane haddan da yake da shi na Qur'ani ya zube shi da kenan washe gari malami ya lalimo haddarsa babu yana karantarwa duk ayar da zai jawo ba zai jawo ne suka tambaye ta akrama kalla me ya samu haddar ka sai ce wallahi ta zube ba jiya na gaya musu kaza na rantse ba ashe qur'ani ba halittar Allah ba na rantse akan bid'a na tabbatar da ita sai suka ce wala qul huwallahu ahad ce wala ko qul huwallahu ahad ba zai iya karanta to daga na haddasa ya zube duk yadda yi ko qul huwa ba zai iya haddace ba to kaga wannan yana nuna girman dafin da yake cikin bid'a to bi siyaru alami nubala a cikin tarjamar imamu ahmad ibn hanbal za ka samu wannan kaga to sa'idu ibn eh, musayyab ya yi fada na bidi'ar da aka yi sannan kuma ya nuna kai mamaci ka yi iya ka isharar da muka yi ta yi musamman karatu na hudu ka yi ƙoƙari iya ƙoƙarinka ka yaƙi bidi'a a jinyarka kuma ka ba da wasiyoyi masu ƙarfi na a kaucewa bid'a yayin maka wankar gada ne har zuwa binnewa duk abin da ka san ana rigima a kansa a wurin kuma bid'a ce ko al'ada ce ka ce kar a maka a'a wani a sauke maka yasin wani a maka kaza ka ce kar a maka wani a baka sadakan uku bakwai ka ce kar a maka ihu kar a maka kasar kabarin ka kada ya wuce eh, shibir daya duk abin da ka sani na bidi'a a yankin ku wanda ake wa mamaci ka bada wasiya kar a maka don sa'idu dan musayyar yanzu an juyar da gadansa an yi bid'a sai da ya dawo da gadansa kar ya mutu yana kan bidi'a kuma mutane dangin mamaci da malamai su ji tsoron Allah duk son zuciyarka don Allah idan mutum ya mutu ka tausaya mishi kar ka sa masa bidi'a a abin da yake alaka da mutuwar kaga ihun mutuwa aka yi fa amma wacce ta yi ihun daban wanda ake azabtarwa fa daban to don Allah ku rufa wa mamace asiri kar a masa bidi'a. kar a masa bid'a a tsaya akan sunna a tsaya kan su mala ya ce wala ba su an yi hadurar musulmi wa fatal kafir tausayin musulunci kenan nasiruddin albani ce na sha shida babu laifi wala ba su babu laifi an yi hadurar musulmi wa fatal kafir musulmi ya halarci mutuwar kafiri kana zaune kana da makocinka ba musulmi ba ba shi da lafiya ai za ka je ka shi yana cikin magagi mutuwa ya halatta ka shiga inda hali ma ka ba sa kalmar shahada musulunci ba a rowarka a ba shi kalmar shahada in Allah ya so sai musulunta sai Allah ya karba babu laifi a musulmi ya halarci mutuwar kafiri ma'ana yayin da yake kan mutuwa li ya'rida al-islam alayhi don ya bijiro da musulunci ne a gare shi ya masa tallar musulunci raja'a an yuslima me ya musulunta le hadisi Anas radiyallahu anhu qal don hadisin Anas yace kana gulamun yahudi ya kasance wani yaro ba yahude ya nabiya sallallahu alaihi wasallama yana yi wa annabi hidima ba sai yaron na yi rashin lafiya jama'a da ya rashin lafiya na biyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya zo wajen wannan yaron ya uduhu ya gaishe shi faƙa'ada inda ra'asi sai annabi ya zauna daidai kansa faƙali da hussai annabi ya ce masa asibin ka musulunta mana fa nazara ila abihi sai yaron ya kalli babansa wa huwa inda hu baban yana wurin faƙali lahu sai baban ya ce masa a tsaye abal kasim ka yi ɗa'a wa baban kasimu ka bi maganar baban kasimu an gane ko fa'asulama sai yaro ya musulunta faƙarajen nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya fita wa huwa ya ƙoli yana cewa alhamdulillahi labi an ƙazahu minan na'am na gode wa allan da ya tseratar da shi daga wuta falamma mata lokacin da ya mutu ƙala sai annabi ta sallu ala sahibikum ku yi salla wa sahibinku ku yi salla wa abokinku wani hadisi akhrajahu al-bukhari wal hakim wal baihaqi wa ahmad wani hadisi ya inganta imam al-bukhari karan kansa sai al-bukhari ya kawo wani hadisi a cikin kitabul jana'iz. ya kawo wannan hadisin wato mu da farko kana gulamun yahudi an yi wani yaro ba yahude eh, ba yahude ibn hajar al-asqalani yace nayi matukar bincike in nemo sunan wannan yaro ba yahudan da yi wannan jinyar amma ban same shi ta hanyar da yake da sanadi haɗaɗɗe wanda ba a samu matsala a sanadin ba ya ce sai dai ibn bashkawal ibn bashkawal ya ambato cewa mai littafin ba ya hikaito wani ƙari ya hikaito daga wani ana ce masa ziyad shekun ziyad cewa sunan wannan yaron abdul sunan wannan bayahudan da ya zo mutuwa abdul quddus da musulma suna sa sunaye irin na musulmai ai yanzu kamar abdullahi ibn salam da ya musulunta kaga abdullahi ne ibn salam tun kafin ya musulunta to sunansa abdul kudus sai dai shine iya hanya da ya samu wani bai samu wasu ruwayoyi da za su karfafi zancen ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya gaida wannan yaron ba yahuda sai annabi ya tarar da yaron yana cikin magagin mutuwa to menene yam na zuwan annabi ya musuluntar da shi kaga da'awa kenan abu ne mai muhimmanci alfa'il wal maf'ulun bihi ko da babu lafiya rashin lafiya ba zai hana da'awar ba kai mai da'awar baka da lafiya ba zai hana da'awar ba wanda za a yi wa da'awar baki da lafiya ba zai hana ba ah yanzu sa'idu dan musayyab ba an juyar da gadonsa ba da ya farfado ba ya juya ya gyara ya yi raddi ba to kaga ya yi da'awa yana magagi mutuwa to ga kunan ma a nan ba yahudi annabi ya zai masa da'awa yanzu wanda yake magagi mutuwa shi ake masa da'awa saboda haka ba za a zo ga wanda yake cikin halin tsanani yana cikin halin magagin mutuwa ka zo kana dan masa nasiha kana saka musuluntar da shi ko kuma yana da wasu aƙidu munana kana umurtansa ya tuba kar wani ce ba shi da lafiya kar a dame shi a'a yana buƙatar wannan abu yana buƙatar wannan abu don yanzu ana son guzurin da zai tafi lahira ne da shi haka a hudu ta na kana wannan makon da ya gabata mai taken kyakkyawar cikawa akwai salaf da ya zo mutuwa shirai Hulƙadun ya ga wani yana ta ba su kalmar shahada yana ta ba su kalmar shahada shirai ya ce ka bi a hankali mara lafiya ne sai mara lafiya ce ina za a bi a hankali a yi ta bani dai aini tun kafin a faɗa ma ina ta yi ina ta yi domin ina so in cika da ita shine har eh, ya ja wata aya eh, da yake kawo wa kano a haƙa bi hawa ahla wa alzamahum kalimatar takwa. wa kanu a haƙa biha hawa ahla Allah ya lazuntar wa ‘yan aljanna kalmar takawa shi ne la ilaha illallah wa kanu a haƙa biha musulmi mumini shi ya cancanci a rika shi wa ha shi ne mai ita yana karanta wani ayar sai ya rasu surahi ya tashi yana cewa alhamdulillah mun gode wa Allah da ya kubutar da shi daga wuta yace mun gode wa Allah da ya kubutar da shi daga wuta to kaga uh, wannan yana nuna mana muhimmancin da'awa ko da yana cikin halin magagi ko da ana ganin mutum ne ya yarda da wasu tsafi wasu kaza sai a yi kokari a lokaci ya tuba ya furta kalmar shahada ya yi deletin ɗinsu to shi ne kenan wannan ba yahudan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kokarin ya ba shi kalmar shahada to amma matsalar da aka samu annabi da ya zo faƙa'a da inda rasu ya zauna daidai kansa wannan ya nuna inda hali in akwai space in ka zo gai da mara lafiya ka zauna daidai kanshi ka ko magana za ka yi masa kusa zai ji kuma yana nuna in za ka ba mutum kalmar shahada inda hali ka zauna ta kanshi amma in kana ta wajen kafarsa ya kana da nisa da kanshi kaga amma in kana dab da kanshi ka tsuguna dab kunnensa kana faɗa kana faɗa to kaga wannan in dab kunnensa kana faɗa kaga zai rika je a hankali qala lahu aslim annabi yace ce masa yaro ka musulunta mana aslim ka musulunta kaga iz qala lahu rabbuhu kana min aslim annabi yace ce masa ka musulunta fa nazara ila abeehi wa huwa indahu ya kalli babansa da wanda yake wurinsa na an ce ya musulunta wata ya kuwa annabi yana ba sa kalmar shahada to yaron fa nazara ila abihi wa huwa inda sai kalli babansa baban yana wurin yana so ya faɗa amma sai baban ya yarda sai Allah ya taimake shi baban ya ganewa ne fa qala sai baba ya ce ati abul qasim yi wa baban qasim ladabi ka faɗi abin da yake ka faɗa ka gona an samu wayayyen ba yahudi ba dan ya musulunta ya ta faɗa ba yace wa dan ma musulunta mana mai yiwa yana nufin mu dai mun gane amma dai kawai son zuciya ne amma kai kawai karɓa ka wuce <laughs> shi kenan fa aslama sai yaro ya musulunta ya zo a ruwayar nasa'i daga ishaq ibn rahuya ko rahawai daga suleiman ibn harbin annabi ya ce masa kul la ilaha illallah sai yaron ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah fa aslama ana nufi ya furta kalmar shahada a hafa kharaja annabi sai annabi ya fita wa ya kula yana cewa alhamdulillahi allazi anqadhahu minan nar na gode wa Allah da ya tseratar da shi an kaza ka tseratar da mutum daga bala'i wa kuntum ala shafa khufratin minan nari fa an qazakum minha ya tsere sadda to anan alhamdulillahi allazi an qazakum minan nar annabi ya ce na gode wa Allah da ya tsira da shi daga falan ma mata lokacin da ya mutu kala sani ta sallu ala sahibi ku yi wa ku sallah wannan hadisi abinan ibn hajar al'askalani cikin fathul bari ya kawo fa'idoji a cikin wannan hadisi shi yasa ko imam bukhari ya kasa a babin idan wanda ba musulmi ba ya furta kalmar shahada ya cika da ita a ah, wannan na farko ya nuna halaccin ah, abinan daukan wanda ba musulmi ba hadimi ka gina gidan mai kana iya ɗaukan wanda ba musulmi ba <clears throat> ya sayar maka da mai ka buɗe shago kana iya ɗaukar musulmi ɗan gida amma an fi so dai ka ɗauki musulmi ya tsaro amma kana iya ɗaukar wanda ba musulmi ba <coughs> don muhallu shari wannan ba yahudan a gida annabi yake aiki a gidan shugaban musulman duniya gaba ɗaya kar wani ka je ga wani mai gadin kamfaninsa ko mai gadin gidan mansa wani kirista ne kai ta ihu ta ce yi haƙuri ko kaji an ce buhari akwai wanda suke aiki tare da buhari ya fi shekara talatin ba musulmi ba to annabi wannan ba yahudi a gida annabi yake aiki in ba za mu yi hulɗa da su ba ya za su ya kyawawan halayyar mu da kyawawan ɗabi'ar mu saboda haka wannan kai tsaye ya nuna kana iya ɗaukar wanda ba musulmi ba ya yi aiki a ƙarƙashin ka wannan ke sannan na biyu ya nuna mana sunna ce ka gaida shi in yi rashin lafiya gaida waye gaida wanda ba musulmi ba bonka ne a gida a kasuwa ofis kuna mutunci kuna hulɗa kai ko da baya maka mutunci mai kyau an yi wanda annabi ya je gaishe shi wanda ya share sharen gidansa ma gida annabi ke watsa kashi haka na yaro ya taba nan na watsu ma ya wurgo gidan annabi tukunya na kan wuta na abinci ya fada ciki amma da yakin ga annabi ya je ya gaishe shi shekul islam ibn taimiya eh, idan ka dubi littafin huduwatun ila sa'ada akwai wani babban makiyinsa wanda yake fada da shi ya kulla ibn taimiya ibn taimiya wani mutum ba wanda eh, eh, mutum yake so ya mutu kamar ibn taimiya to amma da ibn da mutum ya mutu a kasurgumin dan ta da zaune tsaye ne kasurgumin mai fada da musulunci da sunna ne sai aka zo aka cewa ibn taymiya albishirinka ya ce goro ɗalibin sai masa ne ya ce ai abokin fadan ka wani ya mutu ibn taymiya ransa ya ɓaci ya ce wannan ba albishir kai mun ba ya ce ai ba zan taɓa murnar mutuwar shi ba take ibn taymiya yanke darasin da yake yi ya je yi masa ta'aziyya daga nan ibn taymiya ce ya dau nauyin abincin gidan gaba daya har iya rayuwar shi haka ibn taymiya ya dau nauyin abincin gidan to kun ga shi yasa kaga wannan ya nuna maka wanda ba musulmi ba yayi jinya kana iya zuwa gaishe shi daya dan gidanka ba shi da lafiya zaka je ka gaishe shi an gane ko kai alhaji wane ne ga dan gidanka ba shi da lafiya yana kauye ɗauki motar ga ɗauki a kurkura shiga ƙauye ka je ka gaishe shi kai gwamna ne ga ojilinka an gane ko ko mai gadi ba shi da lafiya ɗauji ne ka je ka gaishe shi ka kwaikwayi eh, gwamnan borno zulum mai adalci allah karfafe shi kai sarki ne ga dogarinka ba lafiya je ka gaishe shi an gane ko a shi gaisuwa da ta'aziyya ba ka kira mai shi ka yi mishi an gane ko kai ne za ka je karka ce kai gwamna ne a masa mutuwa to a ja a baban shi ya mutu a ja a ɗauko shi a mota a kawo shi kai masa tarbiyya ba a yin haka don ba wanda ya kai annabi daraja sallallahu alaihi wasallam amma yanzu da bayahude yana aiki karkashin leburan gidan annabi mai shara kuma bayahude ba musulmi ba farin jaka da sallallahu alaihi wasallam ya jinginar da wa'azi da karantarwa ya yi tattaki ya zo gidan gaishe shi wannan ya nuna mana kenan duk matsayinka kai ne za ka zo ka gaida mara lafiya kai ne za ka zo ka yi masa ta'aziyya kun fahimci wannan sannan kuma wannan ya nuna mana a kyakkyawar zamantakewa irin na annabi sannan ko ya nuna mana ana iya ɗaukan yaro ƙarami lebura don an ce gulam saboda haka ya bambanta da waɗanda suke bautar da ƙananan yara ba laifi eh, wani gida ne kowa family ba su da wadata an gane ko kana iya cewa to kana son a baka yaro da zai maka aiki a gida za ka baka yaro shekaransa goma ashirin sha biyar sha uku sha biyu wannan babu laifi muddin aikin da za a riga sa shi bai fi karfinsa ba don mai dan shekara goma ne shi aikin da za a sa shi a riga aike ne sai mana za a tsallake nan sai mana kaza a tsallaki nan mai yiwa shara ne ina fata an gane saboda haka wannan ba cikin bautar da yara ba gaira ba da ne haka ibn hajar ya faɗa kuma ya nuna ana tallata musulunci wa yaro ƙarami inda iyayensa ba musulmai ba wanda shi wannan a nan wasu ka kafa hujja suka ce duk yaron da iyayensa ba musulmai ba shi ma ya mutu bai musulunta ba dan wuta ne don wannan yaron sai da annabi ya zai musulunta da shi kafin da ya cika da kalmar shahada annabi ce na gode wa Allah da ya tseratar da shi daga wuta don da a bai karbi wannan ba da zai tafi wuta shi yasa sha ka in ka mutu ba ga balaga ba iyayenka musulmai ne kai dan aljanna amma ta babar ana cikin wanda ya mutu iyayensa menene ba musulmai ba shi ko bai balaga ba wasu suka ce a wani hadisi ya nuna dan wuta ne shi in bai cika da kalmar shahada a musulun da shi duk da wannan ya kawo zazzafar muhawara wajen malamai wasu na ganin shi ba dan wuta ba tunda bai balaga ba suna kafa hujja da hadisi da annabi ta rufe alqalam an salasa an dauki alqalin ma ba a rubuta zanuban mutane uku ciki akwai asabi hatta yahtalima yaro sai ya balaga daga wasu suka ce to tunda annabi ya faɗi haka to babu yadda za a yi a ce dan wuta ne wasu kuma suka ce a'a wannan rufi alƙalan an salatin man an ɗauke su ne daga salatin ɗin da su musulmai ne yaron da bai balaga ba musulmi mahaukaci musulmi ina fata an gane da kuma mai barci musulmi kun fahimci wannan Ah, sai suka kara kafa hujja da hadisin da an tambayi annabi akan ƴaƴan kafirai da sun mutu ba su balaga ba yake suna tare da iyayensu a kiyama ina fata an gane da kaga wannan kamar yana nuna su yan wuta ne wasu kuma suka kawo ta fuska wanda ibn hajar ya kawo a wani wuri cikin fatul bari cewa su wayannan yaran da iyayensu ba musulmai ba suka mutu ba su balaga ba da mahaukata da sauransu mahaukatan da ba su suka jefa kansu haukan da shaye-shaye ba Allah zai tara su gobe kiyama ya ba su hankali sai nuna musu wani rami wuta na shi sai Allah ce umarni nake baku a matsayina ni mahalicin ku guje ku fada annabi ya ce yawancinsu ba za su fada ba sai kai ba za mu fada wuta ba kaɗan daga cikin su fada duk wanda ya fada sai ya ji su a katifar aljanna ashe a gani ne wuta amma aljanna ce sai Allah ce wai da suka fada kun zarce ke dama a duniya da kun balaga za ku musulunta da da hankalinku za ku bi ni wayannan da suka ki kuma sai Allah ce dama a duniya ko da kun balaga ko kuma ko da kuna da hankali ba za ku bi ni ba sai a ce su tafi wuta Allahu a'lam jama'a wannan hadisin har yanzu yana sake nuna mana tasirin uba akan tarbiyyar 'ya'yansa ko da ka sa 'ya'yanka makaranta ka sa su islamiyya su malam gana suna ta fama da su to dole fa kai ma uba a gida sai ka tsaya a kansu kana tabbatar da su abinda malaman kunnan suke gaya muku fa ku bi kaza kaza kaza ta fi yaro miƙe sai yanzu gashi nan mai da'awa wa yaron fa annabi ne khatimul anbiya ne wa imamul mursalina ne wanda ba a yi irinsa ba kowa aljanu sai da ya wa'azi suka musulunta suna cewa inna samina qur'anan ajaba amma yaron babansa yana wurin amma tasirin annabi bai kai masa tasirin babansa ba ya kalli annabi ya kalli baban sai baban ya ce fada sai ya fada ashe dole ranar kiyama duk kafirin ya shiga wuta da tushe don ba don shi ba da ɗansa ya yi musulunci shi ya zama ƙadangaren bakin tulu yana fata an gane yaron baban yana annabi fa yana ta ce masa kace kace la yaro ya ji fada sai da baban ya ce fada baban yana cewa fada sai ya fada shi yasa taɓarɓarewar tarbiyya shi Allah ya ɗauki laifi ɗari bisa ɗari wa iyaye ya aza don ai ya faɗa ku anfusakum wa ahlikum nara aya shi ya sa ma ya rantse wa walidin wa ma walada uba da ɗansa shi ya sa ma Allah yake cewa fa shi kaf da annabawan Allah gaba ɗaya suka samu iyaye suka ji mabiya na cewa inna eh, wani da ake musu wajen suka inna wajen na aba ana ala umma inna alfaina aba ana ala ummati bal na ma wajen na alaihi aba'ana bal tabi ma alfaina hasbuna ma wajadna alai aba ya ishe mu mu addinin yau haka suke ta har Allah ta awalau kanu awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yatadun la yaqiluna shay'an wa la yatadun kaga ashe iyayen nan suka zama kadangaren bakin ka annabi da kansa sallallahu alaihi wasallam ya dauki tabarbarewar tarbiyya gaba daya ya azawa iyaye an gane ko mu ne yanzu duk lokacin da aka kai hari ana zagin gwamnati kwarai kuwa ita ma tana da nauyi a kanta ita kuma ba zagi ya dace a yi mata ba addu'a ya dace a yi mata Allah ya karfafe ta don maki kullum sa ne ka zagi gwamnatin shi kenan kuma sai ta karye to amma ba ma tunani ai wanda ya cancanta azawa zagin iyayen da suka bar 'ya'yan suka zama 'yan fashi ɗin don annabi ne ce kullu mauludin duk jaririn da ka sani a duniya yula da alal fitra ana haifansa kimtsatse ne annabi ya ce in kaga ya canzu ya zama kafiri ko ba yahudi ko ba nasari ko da fa abawahu laifin iyaye huma kawai ya ce huma su ne ya hau dani au yi nasira ne au yi majisa ne in kace to ai abokanai ne to mai so ita mai yasa suka bari ya girma yana jariri a hannunsu har ya zama abin saboda haka wannan yana nuna mana tasirin yayi da baban ya sa baki sai ya karba an gane ku yawwa ah, wannan kawai sannan kuma wannan na iya nuna maka ashe mutum yana iya musulunta bai taba sallah ba kuma ya samu aljanna don wani ya musulunta kafin lokacin sallah ya mutu <laughs> ya samu aljanna kuma yana nuna maka um, wanka musulunta ɗinka wajibi ne ko ba wajiba ne bai ta ɗauke shi a tsoma shi a ruwa ba <laughs> ya sa malamai suka yi saɓari wanda ya musulunta ya wanka mai matsayinsa wasu ka ce wajibi ne wasu ka ce ba wajibi wasu ka ce in ya balaga wajibi ne don akwai su janaba da ya yi akwai haila in mace ce wasu ce mai jima da sauransu amma in ya zo dai musulunta kafin ku in ma za ku tashi wanka in ya zo bai wanka ba ku ba su kalmar shahadan kafin ya yi wanka kar ku ce je wanka ya zo da karan ajali fa ya je na wanka jini ya makure shi mutu wannan ke sannan kuma ka daina dagon wani ka kai shi musulunta kawai zai musulunta ba shi musulunci amma ka ɗauko shi daga jukace bari kai shi kano wajen daurawa ka ɗauko shi ka ce to bari in kai shi masallacin juma'a ka hau a daidaita sau ya zo da ajali shi mutum yana son musulunta take ake ba shi sai ka taho da shi ya so masallacin sai a sanarwa jama'a mun samu karuwa a kyautata masa wannan ke ka ɗauka wai musulunci sai wani ne yake bawa sai babban malami ne zai bawa kai ma za ka ba shi shi ma zai iya bawa kansa ai na ga kafare da yawa su suna zuwa automatically suke zuwa auto ne kawai mutum ne zaga ya gama wankan yana zuwa zuwa assalamu alaikum ya rasulullah annabi ce wa alaikum salam sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah eh, wanda yanzu idan mutum ya zo musulunta ma za a ce kawai in ya iya kalmar ya faɗa ne in bai iya bane sai a ce ce ashhadu amma a na saba je kuna faɗa kiran sallah kawai sai <laughs> wallahi kenan sai kai tsaye sai mu shiga babi na uku ma alal hadiri na min ba'din ma alal hadiri na ba'da mutu kawai dai aiki ɗaya da za mu saku a hadisin da ya gabata wannan ba da ya shiga da kalmar shahada annabi ya ce ya zama dan aljanna to kuma mai yiwa ya karbi kalmar shahada dab da mutuwa ya zai da walaisa walaysa ya lil na sai a hatta idan hadara ahadahum al-maut qala inni tubtu al-an walal ladina yamutuna wa hum kuffar wannan da yasha Muhammad sani kun ji ku nemo mana ma alal ba'da abin da yake kan waɗanda suka halarta bayan mutuwar ko kuna wurin sai mutu a gaban ku a gida ne a asibiti ne me ya dace ku yi ko a gaban ku ya mutu ko bayan ya mutu kun zo gashi nan kuna kallon gawarsa me ya dace ku yi to zai gina akan wa'yanta abuwa na sha bakwai fa'iza ƙaza idan ya mutu wa aslama ruh rai ya fita kunga ya mutu kuna da tabbacin rai ya fita ta fuskar kai shi asibiti a samu tabbacin mutuwarsa fa'alaihim iddatun ashiya fa'alaihim wajibi ne a kansu iddatun ashiya wasu abubuwa irgaggu dan uwanku ya mutu kaninku ne wanku ne ɗanku ne jikanku ne wane ne to ku da kuke nan akwai abubuwan da wajibi ne a kanku abu na farko da na biyu shi alif da ba abu na farko da na biyu an yi gume zo a yi na yi su rufe masa idanuwansa an yi gume wa ƙullil muminina da ya hudu wannan gamdu ne su rufe idanuwansa biyu wa yad'unahu kuma su yi masa addu'a aidan har yanzu abu biyu rufe masa ido da yi masa addu'a in ya mutu idonsa a buɗe sai ku rufe sai ku yi masa addu'a addu'a da kowane yare Allah ya gafarta masa Allah ya ji gansa in kun so kuma ga addu'a da annabi yawa Abu Salama sai ku yi mishi don akwai wanda yake iya mutuwa idonsa a buɗe yadda akwai mai barci idonsa a buɗe akwai mai barci idan a rufe haka wani yana iya mutuwa idon a buɗe ko idon a rufe malin eh, nasiruddin albani ya ce hujjarsa da kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala abi salama annabi ya shiga wajen abu salama abu salama ya rasu sai annabi ya shiga wajen shi wajen gawar shi ashe idan mutu ya mutu ana shiga wajen gawar shi da annabi ya shiga waƙar shakka basaruhu idonsa ya kafe shakka basaruhu idonsa ya kafe mana ya mutu idon a buɗe bai rufu ba fa'azmadahu sai annabi ya rufe masa ashe idan mutu ya mutu idon a buɗe ba wai ku zo ku yi masa wankar gawa yana idan sai na kallon ka ba eh sai an rufe masa idanu sun maƙala sai annabi ya sharha yi fashin baki kan dalilin da ya sa mutum yakan mutu idonsa a buɗe annabi ce innan ruha lalle rai iza qubida in an karɓe shi ittaba ahulbasar tabi ahulbasar ido yana bin shi kasar ido ɗan ganin ƙwaƙwab ne ai wani abin da ba a saka ganin sai kana ɗan harara to wani in mala'ika ya zo karɓar ransa sai ya bude ido yana ganin shi yana kallon shi rai abin abinda zai iya sawa ya rufe idon in ran yana jikinsa kafin ya rufe to rai an zare shi sai ya mutu idon a buɗe yana kallon fitar rai an gane ko don rai ɗin nan malamai sun yi saɓanin yaya yake akwai wa'ina suka ce shi rai kamar yadda kake sukutun guda mutum haka shi ma yake kamar kai wasu suna ganin iska ne wasu suna ganin network ne ah, wasu kuma suka ce kamar eh, wazirin junaid arruhu mustabikun bil wani network ne ya yi wuyarin jiki yadda in ka ga bishiya ɗanyen bishiya ai a jikinsa ba za ka ce ga inda ruwa ya taru a tsakiyarsa yana rarraba musu ba sai dai danshi yana ko'ina yayin da ah, shi ne hiyar suratun kaljasar yayin da kuma wasu ga kai duk a zubar da wannan suka ce a ruhu shai'un ista ista'afarar lahu bihi ilmahu falam yutsale alaihi ahadan min khalqihi shi rai wani abu ne wanda Allah ya bar wa kansa cikakken ilimin rai ba wani mutum ɗaya cikin halitta da Allah ya gaya masa ga yadda rai yake ko likita bai san yadda rai yake ba sai dai kawai ya san yaya ake gane ya mutu <laughs> ya ake gane bai mutu amma yaya rai ɗin wannan na ƙarshen shi ne magana da ya fi inganci domin wayanda suka faɗi wannan maganar ko khatibul bagdadi ko wane ne sun kafa hujja da ayan alkur'ani Allah ya ce wa yas'alunaka anir ruh suna tambaye ka akan rai qul ruhu min amri rabbi kace rai wani abu ne na al'amarin ubangiji ne wa ma utitum min ba ba ku ilimin rai ba illa qalilan sai dai ku san wani abu kadan game da rai din in wane ga kaza yana rayu kaza ya mutu amma yayaran Allah ya ce min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila kun fahimci wannan to shi ne kenan amma idan mutum ya zo mutuwa jama'a zai ga ran sai kalli ran shi yasa ya mutu idan sa bude kallon ran yake yi Allah akbar Allah da ikonsa har yanzu ba a yi wata na'ura ta gilashi ko micro ko menene ko menene da za ya yi amfani da ita a garan ba amma shi ya zo mutuwa a bagas ko makaho ne shi fa ya zo mutuwa zai gara ikon Allah fa basaru kal yawma hadithni kenan fa kashafna anka din dinki ya kalle ta amma kash kallon da ba zai ba da labari ba don ya kalle ta ta fita rai ko ta fita ba za ta dawo ba sai a lahira Allah samu cika da imani to Abu Salama da ya mutu idan a rufe sai annabi ya rufe kuma yana karantarwa kaga daɗin sunna komai fa karantarwa ake yi yace kun san sababin da wannan yana nuna maka fa muhimmancin karantarwa yanzu suna alhinin babansu ya mutu suna alhinin nasu ya mutu amma annabi yana ba su lesson yana ba su darasi Ka sa wani sai ta ka ali suna nan kun ci gada mu ana sallah shikenan sai tashi ina alhamdulillah ana wa'azi ana binne gawa ma sai wani in ka tashi kana nasiya ma sai ce kai mu ba ku inda za mu je to ashe wannan mun gaje ta ne daga kakanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don kaga yanzu mutuwa fa aka yi yanzu na kan da hawaye a idansu amma yana karantar da su dalilin da ya sa ya mutu irinsu abu al'islamu dinu ilmin musulunci addini ne na ilimi duk murna duk bakin ciki baya hana a karantar da ita to shi ne kenan sai annabi ce rai idan aka karbe shi tabi'ahul basar sai ido ya bi sai ido ya bi duk da wasu na cewa wai idan mutu ya mutu in idonsa a buɗe in kun ga yana kallon ƙasa ɗan wuta ne in ƙwayar idon kuma sama ɗan aljanna ne wai yana kallon mala'iku suna sama da ran a aljanna ne in kuma ƙasa yana kallon suna ƙasa a'a ai shi fitar ran ya kalla ran yana fita an ɗauki ne to me kuma ya gani ana sama ko ana ƙasa ɗaya kenan sannan kuma na biyu to ma yawanci mutum yana mutuwa ma yana kwanci haka to dama ido yana je abin ba sama yake gani ba sannan na uku waye ce maka kai tsayar dan wuta ƙasa ake da shi da ran ɗan aljanna da dan ran dan wuta farko sama ake da su sai dai ɗan aljanna yana ana tafiya da shi sama shi ne har a je sama a kwankwasa sai a bude a shiga da shi ran dan wuta shi ma za a je sama amma tsoyi in ya je ba za a bude saman ba sai a dawo da shi sijjin kasa ta bakwai ashe duka sama aka yi da su a karan farko saboda haka setin zebar idonsa sama yake kallo ko ƙasa yake kallo baya fassara makomarsa kun fahimci wannan bayanin masha Allah to shi ne kenan a nan fabajja nasu sai wasu mutane suka fara hayaniya min ahli min daga dangin shi Abu Salama hayaniya nan suka fara ihu sun mutu sun lalace sun shiga uku sun banu suna irin wannan ihun da ba a rasawa a gidajen da aka mutu faƙalu sana bisu mm, mm, la tad'u ala anfusikum kada ku yi addu'a wa kawunanku illa bi sai da alkhair fa innal mala'ikata lalle mala'iku yu'minuna alama ta ƙuluna, suna amin fa haka abu ne kuke faɗa Ɗan uwa ka yarda kawai karka yi shakka yana daga cikin abin da yake iya jefa marayu garari da uwarsu ire-iren faɗe-faɗen nan da suka faɗa yayin da uban marayun ya mutu yaya zan yi da yaran nan shi kenan tasu ta ƙare sai fiye tasu ta ƙare yaya za a yi da yaran nan shi kenan makarantarsu ya tsaya sai ya tsaya wallahi yaya zan da su yunwa sai ya kashe mu gidan hayar shi kenan annabi ya ce ana mutuwa malaku na wurin so aikinsu in kin ce mun shiga uku mun lalace sai su ce Allah sa kun shiga uku kun lalace duk abin da aka yi na addu'a mala'ikuna amma Allah jikansa sai mala'ikun su ce Allah jikansa Allah to ya mai ɗauka nauyinmu ya rasu ya Allah ka riƙe mu sai mala'ikun sai Allah ka riƙe su shi ne annabi ce la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal mala'ika yu'minuna ala ma taquluna ashe jama'a yana daga cikin abubuwan da za mu tausaya wa marayu idan ya babansu ya mutu mu san kalmomin da muke faɗa eh a ce kai mun yi rashi mun yi rashi kai wane kai ya rike yaran nan amma ba komai akwai Allah Allah ka rike su Allah ka kula da su sai a ga wani ta inda ba a zata ba sai ya taimake su da yawa a kore su a gidan haya a kore su a kaza duka ranan gini ranan zane ranan da ubansu ya mutu aka samu irin wannan shi yasa in kuna da irin wannan dangin in an mutu ma kar a gaya musu in sai an binne a yi wata daya a gaya musu to su zo su yi mugun addu'a ihun fa yana azabtar da mamacin mamaci bai tsira ba marayu ba tsira ba ku zo ku yi ihu mamaci yana shan azaba ‘ya'yansa ku yi baki kun su shiga wahala saboda haka dole ne mu riƙa gyara wayannan ƙananan al'amuran in baka gyara ba sai ka mutu a maka sai ka sha wahala a kabari a yi wa ƴaƴanka baki su wahala kuma ire-ire wayannan darussan ba a wajen mutuwar za a riga faɗa in an mutu shi kenan ku samo wani ana mutuwar dama kuna da kwamitin mu ce to mu unguwar nan mun tsara ana mutuwa kun yi training na mata da maza sai ki shiga gidan ki riga wa matan wa'azi Eh, da Allah wannan kalmomi da za ku faɗa yanzu yanzu ɗin mala'iku na nan suna addu'a kai da Allah ku faɗa abu mai kyau kai halki rani Allah ba shi aljanna Allah sa ya amsa tambayin kabari yaran nan Allah rike su sama da babansu yana raye daidai wannan lokacin mala'iku sun zo dirshan don suna ganin an muku mutuwa ku Allah sarki ne kuna buƙatar agajin Allah sai Allah ya ce ku je wurin addu'ar da suka yi ku taya su yi zan karɓa chance aka samu fa na addu'a addu'a ne ana yin sa a wurin wa mamaci shikenan ya samu haske ana addu'a mai kyau wa ƴaƴansa sai ku ga baban ya mutu suna dada kiba jikinsu yana dada gyaruwa koman su yana tafiya normal ya an bata dama nan to an lalata ya lalace shi yasa annabi yace fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma takunu gaskiya annabinmu yana so mu duk hanyar daɗi na tsira ya nuna mana kuma wanda yake nuna maka zaƙi da ɗanɗanon da yake cikin karatu to shi ne kenan sun maƙala sai annabi ya yi addu'a ya ce Allahumma magfirli abi salama kai ma kana iya ɗaukar wani addu'ar ya rasu sunansa abdullahi allahun fili abdullahi sunansa abubakar allahun fili abubakar sunansa umar allahun fili umar allahun fili usman ka kira sunansa kai tsaye tanko Allah fili tanko ka kira ka sa sunansa a wurin annabi ta Allah fili abi salama ya Allah ka gafarta abu salama warfa darajata ka ɗaukaka darajarsa fil mahdiyina cikin shiryayyu wa khalafu ya Allah ka maye gurbinsa ka maye gurbinsa fi aqibihi a bayansa bayan ya mutum ka maye gurbinsa fil ghabirina cikin abin da ya rage abin da ya bari a baya kama ya gurbinsa ma'ana ka sa hannu cikin cefanen gidansa ka sa hannu cikin makarantar 'ya'yansa ka sa hannu cikin tarbiyyar 'ya'yansa ka sa hannu cikin gadon da ya bari ya yi musu albarka shine ka maye gurbinsa cikin wa'yanda suka rage waghfir lana wa ya rabbal alamin ka gafarta mana kuma ka gafarta masa ya ubangiji to ka gafara an ka fara da kai kai ma wafsah lahu ya Allah ka buɗa masa ka yalwata masa fi kabri a cikin kabarinsa dan ya nuna maka kabari yana iya matsi sai kai masa addu'a Allah ya buɗa masa kabarin yayi alawus wannan lahu fi kace Allah ya haskaka masa kabari ya masa wuya ne duk farin cikin ka in kana daki da daddare ka dauke wuta sai ka ji bakin ciki to shi fa in duhun kabari ne fa din ne to kaga ka roƙa masa alawus na kabari ka roƙa masa haske na kabari yi masa wuya da ɗin kabarinsa wani addu'a tana da muhimmanci idan mutum ya mutu shi ne abin da ya dace mu faɗa Allah fir liwani sai ka ambaci sunansa warfa ta fil madin wa khalifu fi ajibihi fil na wa fil lana wa lahu ya rabbal alamin wa sahlahu fi qabri wa nawrina fi in ka so da Hausa ya Allah ka gafarta wa ne ko ka gafarta wacce ka ɗaukaka darajarsa cikin shiryayyu kamar ya gurbinsa cikin abin da ya bari ka gafarta mana da shi ya ubangijin halittu ka yalwata masa kabarinsa ka haskaka masa akhrajahu muslim wa ahmad wal baihaqi wa ghayru to jama'a yanzu a cikin abin da ya zan wajibi ga wanda suka halarto bayan mutuwar mamaci mun karanto na farko amma yana dauke da yaya biyu rufe idonsa da yi masa addu'a to insha Allah ta'ala za mu tsaya akwai ɗan uwa ɗalibinmu Malam Mala Ali Musa Charkida Ya wa walima ɗazu na kammala karatunsa na digiri ko Nijar ko ko Sudan Jami'atul Islam na Nijar ni ma na ga takardar gayyatarsa amma na gansa a ƙurarren lokaci kuma ya zanto lokacin muna da karatu da kuko karatun kuma akwai masu zuwa daga nesa wanda eh, in ba galibi mun ji da wuri mun sanar ba galibi ya zo babu ba daɗi tunda tarjama ce akwai wayanda suke zuwa daga eh, abuna eh, su malam shagari daga gura akwai wancan mutum riji da sauransu muna addu'a Allah sa albarka cikin abin da ya karanta Allah ya amfanar da shi da mu da garinmu da al'ummarmu da abin da ya karanta kuma ya ƙara masa ilimi akan wannan waya wadata mu aiki da ilimin gaba ɗaya allah ji gan mahaifinsa da abin ya sa kuma wannan cikin mai zanu hasanatihim babu tambaya ko ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة ما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين